Barka da zuwa tashar tsakar gida. Me sunanka? Ibrahim Musa. Shekarunka nawa? Ashirin da biyu. A ina kake da zama? Abin da rawun. To ga ka a hannun 'yan sanda. Me ya faru tsakaninka da mahaifiyarka? Eh, ranar Alhamis ne na zo gida. Laraba ko Alhamis? A ranar Laraba. Mhm. Na zo gidan. Na zo gidan. gidan yake? A gidan a nan Rimi Kebbi To. Da na zo gidan ranar na zo na same ta ne na tambaye ta akan abin da aka yi min wanda suka yi wanda yan uwanta suka haɗu suka yi min gaba ɗayan su yan uwan wa kenan yan uwanta ita wa ita ita bawatan hmm. lokacin da muka je Kaduna hmm. to shine aka ana ana wannan ana ta maganganu dai bayan na zo na shiga gidan na yi nasa aka kira ta da bayan kira ta ta zo na tambayar ta ta muna cikin magana je muna cikin magana sai kun ta nuna min ai waye da waye wai dan asa wai da sama mun lafiya aka aka mun min gabana aka haɗa da mayu suka asirce ni suka suka tsafin sannan suka suke wai suka mun wani abu ana cewa wai badili kudi inda ne za su haɗa da mutum za su ringa control ɗina kuma ba na yin komai da abun ya kusan shekara ɗaya shi ne ma sanadiyar koma ta ban da rawun bayan na koma na je domin gurin babanmu ya ce zai kai ni gurin wani sarki man gurin waye ka koma gurin babanmu ya ce zai kai ni gurin sarkin mayu domin ya mun magani duk wata harka ta mai ta da abu da ake yi zai mun ya ce to ina zaune ya samu wasu kuɗi kuma bayan ya samu kuɗin kuma sai kuma ya dai dai nuna baka kurin sai ya je samu wani magani wa da wani kurin ya zo kamun kwaya biyu ya ce in ci gaban shi a lokacin da na koma gidan nasa wani ko fitowa ba na da kusan wata biyu a cikin gidan nasa kafin na koma kuma na zauna sabon gari ita da ka je gidan me kai mata tara na je bayan mun gama wannan to sai da akwai wani ƙarfe ni ba ma ni ba ni ba ni da ni ba ma dan na kashe ta na je wannan gidan ba kuma sannan da naje ma ni ba ma gidan da fara zuwa na fara zuwa can wani gida kuma sai na zo wannan shi wannan gidan kuma dama dama a gidan na aka ban abinci da guba kafin ma wannan din sai wuka ce da wuka ce da na gani kurin ba ma ni da ba ma ni ba ma da gaske na je na je wannan ba kurin wukar nake so in ji a na ka samu wukar wukar in tattane Hmm? sun tattane a to me kasa ka tafi da ita gida ne hmm. a irin ta yanka kayan miya ce ba ba wuta wuka wace ba katsinta eh. a cikin ka wani bangare da da rake nake da nake so zan siya zarin ringa siya to shi to da ita ma irin ta sai da rike ce ba me kai mata da wukar wukar ita ita ita ita ce ita ce na wannan danta na buga mata a ina da ina da ina ka buga mata Allah na ce ba ta yi mun ga hotuna ka gani wallahi ban gansu ba ni ba ni ba ma ni ba ma da ka buga mata ya kuke da ita ne mm. a gaban ta nake a zaune ya kuke da ita dangantakar ka da yake da yake da yake ban taso da yake lokacin da suna ta babarka ce ko babarka wace ta ce to ya kaji da ka bubbuga mata wukar ni da aka ga mun abin ban ji daɗi ba gaskiya na da aka ga mun abin gaskiya ban ji daɗi ya dai da aka ga ba waye waye eh wa bubbuga mata wukar ni ne kuma ai a lokacin ita ma din da kuma wannan da ta tau ni a lokacin ma da lotin da wannan ta tau ta dauko yace ni ba ni a lokacin a lokacin ina ga ita ita ta yi can gefe ne damun da akwai wani bandaki a wajen da kuma wannan kwandon shara ne ko me daga ganin alamun bakinka da ka da abubuwan da kake faɗa mana ina akwai alamun kana ta'ammali da kayan maye da me da me kake sha na maye shayi ne kurin sai ta ba kai shayi wani shayi gadagi. Mm. to ranar da mai da ka sha har kai har yanzu na abu baka san da ni ranar ban sha shayi kurin na sha ranar me aka zuba da mai da a cikin shayi shayi ne kurin irin na tafarnuwa ma kurin na sha shi ma din bayan na je kasuwa ne na je na dan wanke ciki na damun aiki damun kwana biyu ne nace bari dan fara lokacin da na zauna can garin lokacin da ka aikata wannan ka aikata ka san ka aikata ko sai daga baya ka gaskiya lokacin da lokacin da lokacin da abin ya faru ni ban ni ban ta abun ya kai haka ba kurin kurin bayan na fita kurin na ta iya eh, na ta eh, na eh, na to akwai wata nadama da kake da wannan abu da ka aikata eh gaskiya na akwai nadama da nake ban ji daɗi ba tun da a kafin abun ma lokacin na na na sha kai ƙara police station akan abun da aka yi mu to na taba kaiwa ma zango aka ce sai da kuɗin mashin kafin na koma can ban da rawun nuka kai yanzu akwai alamun cewa maganganun da kake faɗa ma gaba ɗaya kamar dama ka saba wannan shaye-shaye me ya shawara ka ga matasa irin ku musamman wanda suke faɗa harka ta shaye-shaye ta shi ne in mai Allah Allah ya sa daina. To wannan shashan yana da kyau ne? Bai da kyau gaskiya. Idan ka sha ya kake ji? ba ba da yi sai isa ma isa ma wani in ya sha zai ci ya daina sha ma gaba daya. Eh to me yasa kai me ya in ka sha ya kake jin ka? ai akwai in mutum yana zuwa gurin aiki ma bai baya sha da rana sai wani sai dare yayi ma ya tashi sannan yake sha to ni to ni na lokacin lokacin da ina ina garin na taba sha bayan lokacin da muka je wani can wani gari na gwangwan a can ka fara sha ta ya mutum yake sha in ya sha wannan kayan mayan abin da yake jikurin sai dai jikurin sai dai jikurin canjin yanayi wani irin canjin yanayi wani ya sha ma abin da yake ji wallahi kai ya kake ji in ka sha ni na sha kurin ya kurin zan yi bacci kamar dai mutum zai bacci ma wani lokacin kurin ya sha taban da yake nan sai ya je kwantar sa yanzu ina maman naku take ya ji ake gaya mu wai ta an ce ta rasu to waye kashe ta ni na ni ka san hukuncin wanda yake san kai na ka san hukuncin wanda yake san kai amsa mana amsa yi magana ba gida kan zaka ba ka sani eh. eh eh me hukuncin wanda yake san kai kashe shi ake na kashe shi ake kai ka shirya mutuwa kenan yanzu ka shirya tambayar ka da ka shirya mutuwa ya mutuwa lokaci ce ba ya shirya mata ba take zuwa a to zai mana tunda ka ce hukuncin wanda ya kisan kai a kashe shi tunda kai kai kisan kai yanzu ka shirya kai ma a kashe ka ka shirya ko ka shirya ba na mutuwa ai ba dole sai shirya mata ba take zuwa